maraba da wannan yammaci na ranar juma'a sha biyu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya zo daidai da sha takwas ga watan hudu shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin tafsirin alkur'ani mai tsarki a inda muke tafsirin suratul hadid wannan kuma a yadda nake tsammani shine majalisinmu na takwas a tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 21 bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
Allah madaukakin sarki bayan ya yi mana magana akan duniya da rayuwar duniya da abubuwan da mutane suke shagala da su a rayuwar duniya a cikin zango-zango nasu na rayuwa daga zangon yarinta zangon samartaka zangon a wani zango ne na uku A'a. mai zangon mai mai gidantaka ko da kuma zango na na me a dattijantaka sai kuma zango na tsufa ya kake dawowa baya kai kuma zango ne guda biyar الطفولة الشباب sai مرحلة ina ina ɗaliban ne hmm? الطفولة سمي الشباب أها الكهولة الشيخوخة تعنى نبير ها ita ce alkuhula ita ce shi zango na dattijantaka hmm? alharam shi ne shakuka din to kun manta karatun da muka yi na sai mu koma baya kenan ana yi yana zubewa kenan ko na gaba gaba ba ku rike ba to ina na can can can karshe duk ya tsiyaye to a koma a koma ga kaset din bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan shagala da al'amarin duniya wanda ya nuna cewa duniya ba a bakin komai take ba a mizanin Ubangiji sai ya yi kira ga muminai da cewa su yi rigegeniya cikin abin da zai saman musu ya gadan musu da gafara kowa da kowa yake burin samu. amma ba kowa ne zai same ta ba sai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kyakkyawan guzuri na imani kyakkyawan guzuri na ayyukan kwarai a nan duniya Allah madaukakin sarki ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard sabiqu ku yi gaggawa ko ku yi tsere a tsakaninku ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da aljanna arduha ka ardi samai wal ard wacce fadinta kamar fadin sama da ƙasa uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanninsa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji da yake ba ma wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abocin falala ce mai girma Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi rigegeniya a tsakaninku zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wato ku gaggauta tuba daga zunubanku domin ku samu gafara ta ubangijinku idan kuka tuba Allah sai ya gafarta muku ko ku yi gaggawa wajen ayyuka na kwarai domin kowa ya ga cewa ya ɗara ɗan uwansa a wajen aikin alkhairi a komai na duniya ba a yadda ka yi gasa da wani a cikinsa ba abinda aka yadda ka yi gasa da mutum a cikinsa shine aikin alkhairi shine aikin da zai kusantar da kai zuwa ga ubangijinka shine aka nemi kai gaggawa wajen yinsa kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe ko ka jinkirta na gobe zuwa jibi ko ka jinkirta na wannan satin zuwa sati mai zuwa ko ka dinga cewa za ka yi za ka yi wato ka yi ta taswifi kana jan lokaci rai ba a hannun kowa yake bai yana hannun ubangiji mutum ba shi yake mallake da rayuwarsa ba ransa yana hannun ubangijinsa saboda haka jinkiri ba ya da kyau a irin wannan sha'ani abin da ya shafi tuba abin da ya shafi neman gafarar ubangiji abin da ya shafi yawaita guzuri zuwa ga Allah gaggawa ake so tserereniya ake so gasa ake so a tsakankaninku wajen ku ga cewa kowa ya ga cewa ya fi dan uwansa shi yasa ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim lokacin da talakawa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna koka masa da cewa zahaba ahlu dusuri bil ujur qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يلحق بكم إلا من عمل مثل عملكم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاثا وثلاثين دبر كل سلام talakawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah masu kuɗi fa masu akwai sun tafi da lada sun yi mana fintinkau sun tsere mana suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna sadaka mu kuma ba ma iya sadaka suna sayan bayi da dukiyarsu su yanta mu kuma ba mu da dukiyar da zamu sayi bayi mu yanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to bala nuna muku abin da yafi wannan alkhairi ba yafi wannan falala suka ce kware muna bukata ya ma'aikin Allah manzo sallallahu alaihi wa sallama yace to ku yi kabbara ku yi tasbihi ku yi tahmidi alhamdulillah sau talatin da uku uku bayan kowace sallah yayin da masu kuɗi suka ji suka ji wannan garabasa sai su ma suka cafa don haka da an gama sallah su ma sai su tsaya su yi tasbihi su yi takbiri su yi tahmidi ba za su yi gaggawa zuwa ga kantinan su ba ko sana'ar su a za su haƙura su ga cewa sun yi wannan tasbihi talatin da uku uku tare da talakawa tare da waɗanda ba su da shi talakawa suka zira ido suka ga cewa a to wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi masu kuɗi ma sun cafa saboda haka sai suka koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah suna fayin abin nan da kace mu mu je mu wanda Allah zai hana su aikin alkhairi ne sai ya ce da su zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji yana bayar da ita ga wanda ya so saboda haka sai ku yi hakuri shi yasa Allah madaukakin sarki a wannan ayar yake kira a yi rigegeniya a yi tsere a yi musabaka wajen neman gafarar ubangiji da aljannarsa wacce arzu haka arzi sama'i wal ard fadinta kamar fadin sama da ƙasa fadinta tamkar faɗin sama da ƙasa wannan gabar wasu waɗanda suke cewa ai a halin da ake ciki a yanzu ba a halicci aljanna ba sai nan gaba ne za a halicce ta amma yanzu babu ita saboda suka ce saboda Allah ya sifanta faɗinta da faɗin sammai da ƙasai ya ce faɗinta faɗin sammai da ƙasai سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ceto Allah ya ce fadinta shine sammai da ƙasai a yanzu a sammai da ƙasa suka ce a yanzu kuwa idan ka duba sama ba ita ce aljanna ba ka duba ƙasa ba ita ce aljanna ba wannan shi yake nuna maka babu aljanna din amma a nan gaba za a yi ta ta cika sama da ƙasa waɗanda ba su yarda da wannan uduri ba ba su yarda da wannan magana ba suka ce a'a aljanna akwai ta saboda Allah ya ce o iddat lillazina amanu billahi wa rusuli an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa abinda duk aka ce an tanade shi kaga akwai shi kenan baka cewa ka tanada abu alhalin babu shi to kuma gashi Allah ya ce o iddat a waccan aya ma da yace sari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ar wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai yace o iddat lil muttaqin ya tanade ta ko an tanade ta domin masu takawa masu tsoron Allah to tunda har aka ce an tanade ta wannan ya nuna kenan tana nan wannan ya nuna akwai ta a halin da ake ciki yanzu ka duba ka ga aya ɗaya ce amma masu aƙidoji guda biyu waɗanda suka sha bamban sun yi hujja duk da ita ɗaya suka yi hujja da farkon ayar su kuma sauran suka yi hujja da ƙarshen ayar waɗannan suka yi hujja da ardu haka ardu sama'i wal ard waɗancan kuma suka yi hujja da uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli wannan shi yake nuna maka ilimi kogi ne ilimi wani abu ne wanda ba a cewa an kai gacinsa waɗanda suka ce aljannan nan tana nan suka ce gaban a wato ƙarshen aya ɗin wa iddan lillazina amanu billahi wa rusuli yana nuna waccan fahimta da kuka yi na cewa ana nufin aljanna a sama da ƙasa wacce muke gani a yanzu a nan Allah zai aji ta wannan fahimta da kuka yi ba haka bane don da a ce haka ne ba zai ce ya tanade ta ba kuma mu ga ba ma ganin ta a doron ƙasa in mun ɗaga kanmu sama ba ma hango ta alama ce da suke cewa a shi kenan ayar ba tana nufin wannan doron ƙasa da muke kai a ta ne Allah zai tanadi aljanna ba ko kuma wannan sararin samaniya da muke gani a nan ne Allah zai tanadi a'a Allah zai tanadi aljanna wacce take za ta kunshi sama da ƙasa gaba ɗaya amma ba wannan sama da ƙasan da muke gani ba Allah na ce yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat al-qiyama gaba ɗaya duk waɗannan ba su bane wasu ne daban saboda haka akwai aljannar amma ba a wannan ba a nan dai Allah ya yi maka kwatance ne don ka fahimci girma da ainihin faɗi na aljanna ka duba ka ga shimfiɗaɗɗiyar ƙasa da ɗan adam yake rayuwa a kanta shin akwai wanda zai iya cewa ya yi ihaɗa ya kewaye ƙasan nan gaba ɗaya ya ɗora ƙafa a ko'ina a doron ƙasa a yanzu babu shi ba a taɓa yin shi ba saboda haka idan ka fahimci haka sai ka gane cewa kai ashe kenan aljanna ba karamin guri bane kwatance ne ubangiji ya maka shi yasa aka sanya kafu tashbih wannan aya ita ce take fassara ayar da take cikin suratu ali imran arduha as-samawati wal ard nan da Allah ya ce ka ardis samai wal ard arduha ka ardis samai wal ard kafun din nan kafun ne na tashbihi wato ana kwatanta maka aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadawa kowane mumini wanda ya imani da Allah da manzanninsa faɗinta ya kai faɗin sammai ko sama da ƙasa ana kwatanta maka wannan ne don ka san girman abun ka san gwargwadon abun ka fahimci cewa ashe ba ƙaramin tanadi ubangiji ya yi wa mumini a lahira ba amma ba wai ana so a gaya maka cewa wannan ƙasar da kake yawo a kanta ita ce aljannar ko kuma a sararin samaniya da kake daga kai ka kallo shine aljanna ba ba wannan bane shi yasa kafu tashbihi ta zo a cikin aya wacce take ƙara nuna maka kwatance ne ubangiji yake yi ashe fadar masu fadar cewa babu aljanna a halin da ake ciki yanzu fada ce yasasshiya fada ce mara kima aqida ce wacce take ba daidai ba aljanna tana nan a halin yanzu kuma dan adam duk aikin da zai yi wannan aiki da yake yi ana ƙara gina masa aljanna sani da shi duk abin da kai na alkhairi to gina gidan aljannar kake amma akwai aljannar ubangiji zai ƙara zai ci gaba da gina maka wannan gidan aljanna gwargwadon irin ayyukan da kake yi a duniya idan har mutum yana ayyukan alkhairi ana ta gina masa gidan aljanna to ranar duk da ya ainihin bar wannan aiki ko kuma Allah ya kiyashe mu yayi ridda ya bar musulunci to shikenan wannan gida din sai a ɗauke shi a ba ma wani muminin a ba wa makocinsa ko wani na kusa da shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wannan shine kamunga da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana zalika yawmut taghabun rana ce ta kamunga rana ce da kowa za a nuna masa gidansa na aljanna da a ce ya yi aikin kwarai a ce ga gidansa nan na aljanna to amma tun da bai aikin kwarai ba ga gidansa ga gidansa can a wuta shi ma wanda ya aikin kwarai a ce to kaga da inda za a tsoma ka a cikin ainihin wuta da a ce baka yi wannan aikin kwarai din ba amma tun da har ka yi aikin kwarai da ka cancanci aljanna za ka tafi aljanna ne shi kuma wannan gidan da aka tanadar maka za a ba ma wani wanda shi kuma ya yi aikin da ba daidai ba ya yi aikin da ake kama mutum da shi a shigar da shi wutar jahannama Allah ya tsare mu to shine Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi tsere ku yi gasa a tsakaninku wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna cikin duk abin da ya shafi alkhairi da neman aljanna a nan ne ake so mutum ya nuna kwanjinsa ya nuna kwarewarsa ya nuna bajintarsa ya nuna kazar-kazar ɗinsa ba ya nuna kazar-kazar a cikin harkar duniya ba amma in aka zo harkar lahira a ganshi yana gingedi ana karatu yana gingedi amma a kasuwa ko kaɗan ba yadda za a yi wani abu ya zo ya gitta ta gaban teburinsa ba ce ya ganshi ko kuda ya wuce sai ya kula da wannan kudan ba zai kyale shi ba ba a nan ya kamata ka fi kazar-kazar ba wannan ba ana cewa da kai kaga kula da sana'ar ka bane a'a ka zama a faɗake dangane da sana'arka amma kuma a harkar lahira ka fi kowa kuma jajircewa a nan a ga ana tsira da kai sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli ashe kenan guzurin da ake yi a samu aljanna shine imani da Allah shine imani da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama imani da Allah da sauran manzanni gaba daya daga cikinsu da akwai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda shine cika makin annabawa duk wanda zai yi imani da saurin manzanni bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan ba shi da rabo a gidan aljanna ashe kenan kaga waɗanda suke ganin cewa ai ba lalle bane dan mutum bai yi imani da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba ba lalle ne ya zama dan wuta ba wannan magana magana ce da take keta alfarma alkur'ani take karyata alkur'ani akwai waɗanda suna ganin cewa a yaya za a yi Allah maɗaukakin sarki ya kona mutum kawai dan bai yarda da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba alhalin ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da mala'iku ya yi imani da manzannin da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da littattafan da suka gabaci alkur'ani sai kuma kawai dan kawai bai imani da waɗannan ba sai Allah ya kona shi akwai waɗanda suke ganin haka wasu ma har suke cewa a to za mu ga ai waɗannan waɗanda ake cewa ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a kona su za mu ga cewa ai da dama daga cikin abubuwa na ci gaban zamani su suka kawo su akwai fahmi huwaidi wani marubuci ne a ƙasar masar yana nan yana rubutu kuma wai ana lissafa shi daga cikin malamai waɗanda suke iya faɗa a ji suke da ta cewa akan harkar musulunci har za ga cewa 'yan jarida na duniya idan wani abu ya tashi wanda ya shafi musulmi a ko ina a duniya sai ka ga bine-bine an jajibo irin su fahimi huwaidi ana hira da su a kafofin watsa labarai suna ba da ra'ayinsu wai su ne masu kare garkuwar musulunci shi wannan fahimi huwaidi akwai sanda ya rubuta wani rubutunsa a wata jarida wanda a ciki yake magana yake cewa ba sa son masu aƙidar zafin kai ‘yan zafin kai ‘yan ta mutu waɗanda suke kafarta bayan Allah waɗanda ba sa ganin kan kowa da gashi sai nasu ciki yake maganar cewa wata rana wai ya shigo wani masallaci a ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa lokacin sallar juma'a ne liman ya hau mimbari yana hudu ba sai ya ji cewa limamin nan yana ta tsinewa arnan yamma turawa arna na yamma kasashen yamma ya je yana tsine musu yana la'antar su yana jawo ayoyin da suke nuna cewa ‘yan wuta ne to wai sai mamaki ya ɗaure shi mamaki ya kama shi ya za a ce waɗannan ‘yan wuta ne wai sai ya dubi jikin liman da yake masa wannan maganganu sai ga agogonsa ɗan switzerland ne ya duba makarfon ɗin da yake magana da shi sai ga ƙira ta ingila ce ya sake dubawa cikin masallaci sai ya ga ainihin dukkan ac ac da suke cikin masallaci ƙira holland ne ya duba ina ne ya duba carpet ya ga ɗan ingila ne ya duba kaza ya ce yanzu waɗanda duk suka yi waɗannan abubuwa manya-manya kuma a ce wai wuta za su kai wannan limami ba da adalci ko waɗannan abubuwa da ya da Allah suka yi wanda yanzu musulmi muke more musu gashi daga liman ma yana daga cikinsu a ce kuma duk da haka wai wuta Allah zai tsinduma su ba za a dubi irin waɗannan ayyukan nasu ba to kaga wannan aƙida ce ta fandarewa ya manta girman kafirci kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gurinsa kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani babban abu bane da ya kamata a kai mutum wuta a dalilinsa a kwanan nan kamar yadda ina jin na taɓa faɗa wani da ake kira Dr. Yusuf Abal Khair ya yi rubutu a jaridatun Riyadh a ƙasa mai tsarki yana cewa bai kamata a dinga cewa da wanda bai yi imani da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a kira shi kafiri ba ya za a ce masa kafiri bayan ya yi imani da Allah ya yi imani da sauran manzanni kawai dan bai yi imani da abinda mu muka yi imani da shi ba sai mu kafirta shi ya rubuta wannan gashi wai sunan shi Yusuf kuma balarabe kuma malami a jami'a to shine malamai suka diran masa suka yi masa ca suka kafirta shi Dr. Abdurrahman Sheikh Abdurrahman al-Barrak ya fara fitar da fatawa ce wannan mai irin wannan magana ya fita daga haziran musulunci ya fita daga da'ira ta musulunci ba musulmi bane ya kamata a kai shi gaban kotu alkali ya hukunta shi a neme shi ya tuba ya dawo cikin musulunci ta kalmar la ilaha illallah idan ba haka ba kuma a yanke masa hukuncin da ya kamata a yanke wa duk mai ridda sauran malamai suka raka abinda shi dakta ko sheikh abdurrahman barrak ya faɗa na wannan fatawa to shine aka shiga cece kuce aka shiga musanyen maganganu maganganu masu zafi a jaridu su waɗanda suke kare wancan wato yan uwansa yan ba ruwan Allah suka shiga rubuce-rubuce suna kare shi har ma wai shi da kansa saboda lalacewar zamani da lalacewar tarbiya da balbalcewar addini har a ƙasa mai tsarki wai shi har ya fito yana cewa shi wallahi ba dan ma yana tsoron kada kotu ta ƙi masa adalci ba da ya bi kadinsa shi fa mai wannan bahallatsar mai wannan taɓargazar shi ne yake ganin an cuce shi ba dan ba dan ba ma da ya bi haƙƙinsa don a kama wannan shehun malami a ɗaure shi akan cewa ya masa ƙazafi ya jefe shi da ridda tare da cewa kuma abin da ya faɗa ridda ne ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin sa sahihi wanda yana cikin sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar babu wani ba yahudi ko wani ba nasari da zai ji labarin bayyana ta ya ji cewa akwai da sannan ya imani da ni face ya shiga wuta wato sharaɗin shi ne ya ji cewa an aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da gaskiya ya zo da qur'ani a karanta masa alqur'ani idan ya yi ma wannan tawaye to babu shakka wannan wuta zai shiga wuta zai shiga da faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ce illa da khalan nar face ya shiga wuta ashe kenan kaga waɗanda ba za ka yi musu hukunci da shiga wuta kai tsaye ba daga yahudawa ko nasara su ne waɗanda ba su ji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su ji labarin zuwansa ba ba su ma san Allah ya aiko shi ya saukan masa da alkur'ani ba waɗannan su ne za ka iya yi musu hanzari ka sanya su cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ga in ya ga dama ya jarraba su a lahira ya sa su aljanna in ya ga dama dai ya yi abin da yake so da su su ne waɗanda ake kiransu ahlul fatra idan aka ce ahlul fatra ba kawai ana nufin waɗanda suka zo kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba a'a duk sanda aka ce ahlul fatra ana nufin waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su samu saƙo na gaskiya ba bai zo kunnen su ba ko a wanne zamani suka rayu a ko ina kuma suka rayu ko da a yau ne ko da a nan Najeriya ne da za a kaddara akwai wani kungurumin daji wanda za ka iya cewa akwai mutanen da suke rayuwa a gurin amma ba su taɓa jin labarin wani sunan shi Muhammad ibn Abdullah da aka haifa a garin Makka ya taso a cikin mutanensa Allah ya masa wahayi da Alkur'ani yake karantar da mutane a daina shirka a bauta wa Allah shi kadai ba su taɓa jin irin wannan ba waɗannan suna daga hukuncinsu shine hukuncin ahlul fatra waɗannan su ne ahlul jahiliya ɗin an gane ku ko kuma waɗanda za su samu saƙon annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma su same shi ba daidai ba a hargitse wato a dinga gaya musu cewa ai a ƙasar larabawa ko a tsibirin larabawa an yi wani balarabe wanda yake ba ƙauye ne ya fito saboda neman duniya da neman shuhura wai a san shi ya yi da'awar kaza da kaza da kaza a kirkiri irin karere na jahiliya suke faɗa suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama a faɗa wa waɗannan mutane a ce haka yake su taso su girma su tsufa a haka suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗai rana ba a taɓa karanta musu wani abu alkur'ani suka ji saƙo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kamkar yadda ɗayanmu yake tashi yana karantawa asira yana jin labarin mutumin nan da ake cewa musailamatul kazzab wanda ya fito ya yi da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar da sauran musulmi suka yaƙe shi aka murƙushe shi ara aka kashe shi wannan mutum a aƙidar kowane musulmi annabin ƙarya ne ba annabin gaskiya ba shi yasa ma ba za a taɓa faɗar sunan shi tsura ba sai an raba masa wannan kalma ta al-kazzab an ce musailamatul kazzab to akwai waɗanda su a wajensu haka saƙon ko surar annabi sallallahu alaihi wasallam ta jigare su suna jin ana faɗa musu an yi wani sunan shi Muhammad amma ga irin yadda yake sai a gaya musu shi ba daidai ba a ba su saƙon a birkice to irin waɗannan su ma suna shiga ƙarƙashin mashi'a domin Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa kowa azaba sai mun aika masa ɗan saƙo yayin da saƙon ya je masa amma ya ƙi ƙasa ƙasa ya ƙi bin wannan saƙo to a lokacin ne mukan kama shi da azabar mu amma idan wannan saƙo bai je masa ba ko kuma ya je masa a jirkice a birkice to wannan yana da hanzari da zai gabatar da shi gaban ubangiji sannan kuma ubangiji shi kuma abin da ya ga dama zai yi da shi ba a yanke masa hukuncin dan wuta ne kamar yadda ba ka iya yanke masa hukuncin cewa lallai dan aljanna ne za ka bar shi ta mashi'atin layi karkashin mashi'ata ubangiji to kaga a wannan aya Allah ya nuna aljanna ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah sai ya ce wa rusulihi suka yi imani da Allah da manzanninsa ashe wanda duk ya kafircewa ɗaya daga cikin manzannin Allah ya kafircewa gaba ɗaya manzannin Allah ne zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji gafara da aljanna falala ce ta ubangiji da yake bawa ita ga wanda ya so ga wanda yake ya cancance ta wallahu zul fadlil azim lalle Allah ma'abocin falala ne mai girma Allah yana da falalarsa mai girma saboda haka shi ya shimfiɗa wa halittunsu arziki a nan duniya ya ba su ni'imomi iri-iri daban-daban ya nuna musu abin da za su yi su gode masa idan suka gode masa kuma zai sa kanka musu a ranar gobe kiyama bisa da'ar da suka yi masa bisa biyayyar da suka yi masa a wannan duniya zai ba su abin nan da ya tanada musu a aljanna ya tanada musu a lahira wadda ita ce gidan aljanna tanadi ne na Ubangiji wanda ba wanda ya san hakikanin abin da ya kunsa hatta mala'iku hatta mala'iku ba su san irin kunshi na ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya aje wa mumini a gidan aljanna ba ba su sani ba shi yasa Allah ce wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun nafsun anan ya kunshi nafsul nafsul bashariyya wa nafsul mala'ikiyya duk wani wanda yake da rai bai san irin abin da Allah ya aje ya tanadar wa mumini a gidan aljanna ba hatta mala'iku ba su san hakikanin ni'imomi da Allah ya tanadar wa mumini a gidan aljanna ba to wannan duk falala ce ta ubangiji ba wai tashi fadinsa ne zai bashi ba ba irin aiki ne da yake yi a ce shi ne zai sa ya zama kamar ya biya harajin gidan aljanna dole a bashi ya biya farashin gidan aljanna dole a bashi a'a ko da zai yi aiki ubangiji ya gafarta masa ya bashi aljanna har ila yau dai wannan aljanna din tana nan a matsayin falala ce daga ubangiji falala ce kyauta ce ganin dama ne ubangiji ya bashi inda an tuntsiye shi an ce ya biya farashin ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya masa duk ayyukan da zai yi a duniya ba zai biya farashin ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin ubangiji waɗanda ba sa lissafuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sannan ubangiji ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa wala fi anfusikum ko a kawukan ku mutane illa fi kitabin face tana nan a wani littafi a wani littafi mai girma min qabli an nabra'aha in gabanin ba mu halicce ta ba inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah likai la ta'sau ala ma fatakum domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku nuna girman kai da fariya cikin abin da ya baku wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk wani mai girman kai ainihin mai cika baki to wannan aya ta gaba za mu ga ubangiji madaukakin sarki bayan ya gaya mana cewa dukkan ni'imomi nashi ne duniya da ya halitta ba a bakin komai take ba wajibi ne ga dukkan wani da Allah maɗaukakin sarki ya kinsa wa imani a zuciyarsa ya yi fafutuka ya ga cewa bai mai da duniya ita ce abin nemansa ta ƙarshe ba ita ce gayarsa ta ƙarshe sannan ya yi ƙoƙari wajen samo abin da zai saman masa ya gadan masa da gafara da kuma aljanna rana gobe kiyama da ubangiji ya faɗi wannan sai ki cewa to dole a irin wannan fafutuka da faɗi tashi ta yau da gobe za ka gamu da jarraba da bala'i da fitintunu iri-iri to ka sani babu abin da zai magance maka bala'i da fitina da za ta same ka a nan duniya wajen fafutukarka ta kaga cewa ka yarda da ubangiji babu abin da zai magance maka wannan sai imani da cewa ubangiji ya tsara komai tun fil azal babu abin da yake gudana a duniya sai bisa tsarin ubangiji babu abin da yake fita daga tsari na ubangiji Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta samu a doron ƙasa musiba wacce take gama gari kamar annoba kamar talauci kamar mace-mace kamar ainihin abin nan wahalar abinci da duk abin da zai samu jama'a wanda zai haɗa kowa da kowa ba wai mutum ɗaya ba shine fil ardi al-ibtila'at al-amma bala'i jarrabe-jarrabe na Ubangiji wanda yake gama kowa da kowa wanda bai shafe ka kai kadai ba ce wala fi anfusikum ko kuma wanda yake ya shafe ku wanda kai ya shafa ba lalle ne sauran mutane suna fama da wannan bala'in ba talauci ne Allah ya jarrabe ka da shi a'a Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ne a Allah ya jarrabe ka da ainihin kangarewar 'ya'ya ko kangarewar mata ko dukkan wani abu da ubangiji zai iya jarraban mutane ɗaiɗaikun su da shi ubangiji yana jawo hankalinmu akan irin wannan nau'o'i guda biyu na musiba nau'in musiba ta farko ba lalle ba ne idan ta faru mutum ya damu kamar ta biyu shi yasa ubangiji ya ambace ta duk da cewa ta shiga cikin ta farko idan aka ce musibatun fil ard musiba a doron ƙasa wannan musiba ce za ta iya shafar kowa ko za ta iya shafar mutum a abin nan a dukiyarsa za ta iya shafar a rayuka za ta iya shafar amma kuma ba wani mutum ɗaya za ta shafa ba tana shafar mutane da yawa kaga wacce za ta shafi mutum shi kadai ta shiga karkashin wannan to amma duk da haka sai Allah ya sake adafi ya ce wala fi anfusikum domin musiba nau'i na biyu musibar da za ta same ka kai kadai ta fi ciwo akan wacce take gama gari duk masifa masifa ce duk bala'i bala'i ne amma wacce za ta same ka kai kadai ka fi jin ta a jikinka sama da wacce ta shafi kowa da kowa in ka fito unguwa da dare kaga cewa kowa da kowa gidansa da wutar lantarki kai kadai ne gidanka ba wutar lantarki ka fi jin ciwo sama da a ce duk unguwar ne ka ga duɗin sai ka koma ka yi tsaki ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dai musiba Allah ya yi mana amma da za ga cewa kowa da wuta kai gidanka babu wuta kuma ka biya kuɗin wuta babu abin da kake da shi na laifi to abin sai ya fi damun ka saboda wannan musiba ce khasa amma idan amma ce to za ga ta zo na ta zo maka da sauki shi yasa shi yasa khansa al khansa lokacin da aka kashe dan uwanta sakhr a jahiliya a wajen yaƙe-yaƙen su na jahiliya aka kashe mata ɗan uwanta take take kokawa game da wannan a cikin abin da take faɗa take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhra wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي تجي cewa duk sanda rana ta hudo ko ta faɗi sai ta tuna min ɗan uwana sakhar hudowarta da faduwarta sai sun tuna min da dan uwa na sahar to a cikin abin da take faɗa to laula kasratul baki na hauli ba dan masu wato yawan masu koke-koke da suke gefe da ni ba wato ba ni kadai bane abin ya faru gare ni an kashe ma wannan an kashe ma wancan an kashe ma wancan an kashe ma wancan duk makota kowa ya gamu da wannan bala'i ce ba dan na ga cewa abin ba ni kadai ya shafa ba yadda nake jin zafin mutuwar dan wannan nawa da na kashe kaina kaga sai ta nuna cewa faruwar abin a cikin wasu ya sanya wannan ya sauƙaƙa mata shi da laraba suke cewa idan ammat khaffat idan musiba ta gama ko ina da ina sai wannan ta sa mutum ya samu sararawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa a ranar gobe kiyama wannan ka'ida ba za ta yi aiki ba kowa ta kansa zai ji waɗanda Allah zai tsunduma su cikin wuta wannan ka'ida ba za ta amfane su ba walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun to kasancewar ku kun yi zalunci a duniya yau ku ji ku gaba ɗaya an zuba ku a wuta ku je ku a tare cikin wuta wannan ba zai amfane ku ba annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku a cikin wuta gaba daya wannan yana ga wancan wancan yana ga wancan ba zai amfane ku ba kamar yadda irin wannan yake amfanar ku a duniya idan musiba ta gama kowa da kowa mutum ya ji dan sararawa a lahira babu wannan ka'ida wannan ka'ida ba za ta yi aiki ba Allah sauke to shine Allah ya sa shi yasa Allah madaukakin sarki yayi adafin wala fi anfusikum duk da cewa an faɗi abin da yake gamamme sai kuma aka faɗi wanda yake keɓantacce Allah ce babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa wala fi anfusikum ko wacce za ta faru gare ku a karan kawukanku illa fi kitabin face tana cikin wani littafi littafi na kudura a wajen ubangiji min qabli an nabra'aha tun gabanin ba mu halicce ta ba wannan damiri nabra'aha imma dai yana komawa zuwa ga ita musibar imma kuma yana komawa zuwa ga su kawukan wato wannan a musiba din tana nan a rubuce min qabli an nabra'aha ay an nabra'a al musiba tun kafanin mu halicci musibar daman ubangiji ya rubuta ta cewa za ta wakana ko min qabli an nabra'aha ay an nabra'a al anfus tun gabanin ba mu halicce ku ba daman can wannan musiba tana nan wasu malamai suka ce lamirin yana komawa ga musiba wasu kuma suka ce lamirin yana komawa ga al'anfus wasu kuma suka ce to a ce yana komawa ga duka mana to mun ce yana komawa ga duka gaba daya min qabli an nabra'aha an nabra al musiba wa an nabra al anfus gabanin muhalicci ita musibar kuma gabanin muhalicci su ku kanku ku kanku mutane wato ubangiji ya rubuta wannan inna zalika lalle kiyaye wannan kiyaye musibar da rubuta ta da tsare ta kafin a halicci ita musibar kafin a halicci shi dan adam wannan a gurin ubangiji alallahi yasir abu ne mai sauki a gurin ubangiji saboda si'a ta ilimin ubangiji ilimin ubangiji yana da yalwa yana da fadada yana da kewayewa ya kewaye komai da komai wannan aya tana tabbatar da wata martaba guda ɗaya daga cikin maratibul qadari kamar yadda kuka sani yana daga cikin rukunnai na imani wanda mutum ba zai zama mumini ba a gurin Allah sai ya yarda da su rukunnai na imani guda shida akwai wal imanu bil qadari khairihi wa sharri dole mutum yayi imani da kaddara mai daɗi da marar daɗi dole mutum yayi imani da abin da Allah ya hukunta ya zartar a kansa abin nan mai daɗi ne ko ba shi da daɗi to wannan imani da kaddara din matakai hudu ne da shi in ji malamai abinda nassussuka na alkur'ani da sunna suka nuna imani da kaddara yana da mataki guda hudu idan kana son ka zama mumini wanda ya yi imani bil qadari to dai sai ka yi imani da dukkan waɗannan matakai guda hudu mataki na farko ilmullahi bi kulli shay ka yi imani da cewa Allah ya san dukkanin wani abu abin nan samamme ne ko babu shi abin nan mumkini ne ko mustahili ne ka yi imani da dukkan wani abu da zai ɗarsa a zuciyarka Allah ya yi abin ko bai yi shi ba zai yi abin ko ma ba zai yi shi ba ka ɗauka cewa Ubangiji ya san komai ƙarami ne ko babba ma kana wa ma ya wa ma lam yakun law kana kaifa yakun dole kasancewa abinda ya kasance da abinda bai kasance ba da abinda bai kasance ba idan ya kasance yaya zai kasance to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan kusancewa ubangiji mai iko ne akan dukkan komai sannan ya ce wa annan Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sannan ilimin ubangiji ya kewaye dukkan komai wannan mataki dole ne a same shi ga mumini idan har ya yi imani da kaddara ya zama ya yi imani da cewa Allah ya san komai ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas lokacin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama an audadil mushrikina mushrikai menene hukuncin ‘ya'yansu, ‘ya'yansu da za su mutu kafin su balaga, kafin alƙalamin ƙudura, alƙalamin rubuta lada ko alhaki ya fara gudana a kansu. Iyayensu mushrikai ne, su kuma an haife su sai suka mutu suna yara. Yaya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, Allahu a'lamu bima kanu amilina. Allah shine mafi sanin da abin da za su aikata. da sun girma mumine za su zama ko ba mumine za su zama ba za su zama tare da iyayensu cikin shirka ko ko a'a za su yi imani su zama mutanen kwarai Allah shi ya sanya za su kasance don haka shi ya sanya zai musu mu'amala ranar gobe kiyama kaga anan abin da bai kasance ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da iliminsa zuwa ga Allah da ya kasance Allah ya sanya zai kasance an gane ko to wannan mataki ne da ƙaryata wannan mataki kafirci ne duk wanda zai ce ubangiji baya sanin abu sai ya wakana amma kafin ya wakana bai san shi ba wanda duk ya faɗa haka ya kafirta domin ya ƙaryata Allah maɗaukakin sarki ya sifanta Allah da jahilci la ya dillu rabbi wa la yansa Allah kuma ya ce ka ce ubangiji na la ya dillu baya jahiltar abu ولا ينسى كما بايا منتاوى لا يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان ilimin sa ba jahilci baya gabatar yanzu dukkan mu nan ko mai ka sani gabanin ka sani da kai jahilin abin ne kaga ko da ka zama kai ne wato profesan profesoshi akan wannan abun a da can dai kafin ka sani jahilin abin ne kaga wannan alama ce ta tawaya alama ce ta tawaya huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a haka kuka fito daga cikin iyayen ba ku san komai ba aka haifi yaro a yau to yaron nan jahili ne in ka duba ɗanka ka ce kai jahili ba ƙarya kai ba nan jahili ne to amma ka san wata rana mai zai zama wata rana sai zo na cin gyaran ka ka yi sujjada ce ba daidai kai ba ka yi ruku ya ce ka amma ka saba sunna amma ya san da yana yaro kana iya kiransa jahili ko ba kai ƙarya ba to ilimin sa duk da zai samu masbuqun ne bi jahl a da can bai sani bai zo ya sani to haka nan yalhaquhu nisyan wata rana kuma sai ya manta abu nawa ne yanzu da mun fara karatu na tambaye ku abin da muka yi a satin da ya gabata duka duka kwana bakwai amma dai ya tsiyaye haka yalhaquhu nisyan Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai malamai masana yake cewa laulal nisyanu la kana al-ilmu kathiran ba dan mantuwa ba kai da ilimi ko da yawa a ce duk abin da ake ta faɗa ɗin nan ana ta kwararo shi a ce ba ka mantawa tun san da aka buɗe gadon ɗaya ake karatu kake jin tafsiri kake jin waye duk ayoyin nan da ake karanta an bi ta kai kaji amma aka zo ana fassara sai ka ji kamar baka taɓa ji ba da a ce kana riƙe duk abin da ka ji da yanzu duk garin nan kowa ya zama mai tafsiri kuma ƙwararren mai tafsiri amma saboda manta ake yi kaga ilimi ne ka samu amma kuma ka manta to wannan ilimin dan adam kenan ilimin ubangiji baya tattare da wannan babu jahilci gabaninsa babu kuma mantuwa bayansa la yadhillu rabbi wa la yansa la yadhillu ay la yajhalu wa la yansa la yansa ma sabaqa fihi ilmuhu to dole ne mumini ya yi imani da wannan akwai waɗanda sukan ƙudurci cewa Ubangiji ya san abu amma ijimalan ba tafsilan ba ya san abubuwa amma a dunkule ba a filla-fillansu ba kamar misali da ce Ubangiji ya san da tsayuwar kowace bishiya amma bai san kowane ganye daga cikin bishiyar ba bai san kowane ɗa daga cikin 'ya'yan bishiyar ba. kaga wannan ma kafirci ka ce ubangiji ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba daga cikin falasifa akwai wanda suke faɗar wannan daga cikin wasu daga cikin malamai na addini an samu wasu sun fara kafa su ta fara zamewa kafin Allah madaukakin sarki ya ceto su kamar su Abu Hamid al-Ghazali shi ma sai da ya kai ga wannan sannan daga baya Allah ya ceto shi yaga cewa Ibn Rushd al-Hafid shi ma haka ya fara kaiwa ga irin wannan cewa ubangiji ya alamul kulliyat wala ya alamul juz'iyat da waɗanda su kuma za su jingina wa Ubangiji cewa yana yin abu amma ba da hangen nesa ba kamar Yahudawa wanda suke da aƙidar bada kamar masu bin aƙidar shi'a shi'a mai limamai goma sha biyu shi'ar rafida waɗanda suna da wannan shabahi da Yahudawa su ma a gurinsu akwai aƙidar bada wato Ubangiji yakan yi abu daga baya ya gane cewa da ba haka aka yi shi ba ya yi reverse kaga wannan jingina wa ubangiji jahilci ne ce ubangiji ya yi abu amma daga baya ya sake ra'ayi a kai haka in kana karanta musu ayoyi da suke magana akan falalar sahabbai sai ce wannan da farko ne amma daga baya ubangiji ya gane ba haka suke ba wato duk abin da kake karanta Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma huwa ashiddau alal kuffar wallazina ma huwa ashiddau alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan sai wannan duk da farko ne duk da farko ne amma daga baya ubangiji ya gano cewa ba haka ne ba don sun yi ridda to kaga wannan jingina wa ubangiji bada aqidar bada aqida ce ta yahudawa aqida ce ta kafirci to ilimin Allah ilimi ne faffada wanda ya zagaye komai da komai dukkan wani abin da zaka darsa a zuciyarka ilimin Allah ya zagaya ya zagaye shi wannan mataki na farko kenan mataki na biyu na imani da kaddara shine kitabatullahi li kulli shay wasir baka san da cewa abin da yake ainihin a baka san cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin sama ya san abin da yake cikin ƙasa ce inda yake abin wannan abin da ya sani din yana nan a cikin littafi shine lahul mahfuz inna zalika ala Allah yasir wannan wani abu ne mai sauki ubangiji ya rubuta abu ya kiyaye shi a cikin littafi wannan baya gagarar ubangiji wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai min kididdige shi mun lissafe shi a cikin babban kundi wanda yake mabayyana haka nan muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataba allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard بخمسين ألف سنة وبنجي يا ربي تأبو وان دراسو وكان ده هالكيسة دبانا ya rubuta su gabanin ma ya halitta sammai da ƙasa ya rubuta wannan gabanin halittar sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya yi wannan wa kana arshuhu ala al-ma al'arshinsa kuma ya kasance bisa ruwa to kitabatu shay'i fil lawhil mahfuz shine abinda wannan aya take tabbatarwa amma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'a tana tabbatar da mataki na biyu daga cikin matakai guda hudu na imani da kaddara mataki na uku shine matakin mashi'a al-mashi'a bayan Allah ya san abu bayan Allah ya rubuta abun a lauhul mahfuz to kuma abun ba zai wakana ba a aikace sai Allah ya so la yaqa'u fi mulki Allah shay'un illa bi mashi'atihi ba abin da zai wakana cikin mulkin ubangiji lillahi mulku samawati wal ard sama da ƙasa da abin da suka kunsa gaba ɗaya mulkin Allah ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duk mulki ne na ubangiji to kuma babu abin da zai wakana cikin faffaɗan mulkin nan nashi sai abin da ya dama sai abin da ya so ya wakana ma sha a kada wa ma lam ya sha lam yakun wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba mashi'ar kuce take fara gabata ba sai mashi'ar ubangiji ta gabata ba abin da kuka so ba sai abin da Allah Ubangiji Ubangijin halittu ya so shi yake wa kana hakanan mataki na hudu shine khalqullahi lil ashiya'i bayan Ubangiji ya so abin ya wakana kuma shi yake halitta abin Allah ya san za ka yi sallar isha'i ya rubuta za ka yi sallar isha'i shi ne mataki na biyu ko ya so ka yi sallar isha'i to sallar isha'in kuma da za ka yi Allah ne ya halicce ta wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicci ku shi ya halicci ayyukan da kuke yi an gane ku sauraka dukkan wani abin da ya wakana gabawa to ka ɗauki waɗannan matakai guda hudu ka ɗabbaka a kansa dole ne sai sun faru kuma dole ne mumini ya yarda da wannan duk abin da ka gani ka zan ka zaune a nan masallaci ana tafsiri tare da kai to ka kaddara ubangiji ya san wannan abin tun gabanin bai halicce ka ba bai halicci san bai ba halicci ka ya san abin zai wakana za ka zo gadon ɗaya ranar juma'a sha biyu ga watan rabi'u sani za ka sauran tafsiri daga muhammadu sani sannan ya rubuta wannan yana na rubuta haka sunan da komai kai ma da sunan ka har ƙauyen ka rubuta sannan kuma bayan ya san da wannan kuma ya rubuta abin kaga mataki na biyu kuma sannan kuma kai baka zo nan ba sai da mulkin sai da sai da izinin sa da mashi'arsa ka zo ka zauna sannan wannan sauraren da kai da amfanar da zaka yi da aikin da zaka yi da abin da ka ji wannan shi kuma Allah ne yake halittarsa shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi yake halittar ku shi yake halittar abin da kuke aikatawa an gane ku to waɗannan su ne matakai hudu na imani da kaddara ya kamata kowane mumini ya riƙe su ilmullahi da kulli shay kitabatullahi da kulli shay mashi'atullahi sannan kuma halqullahi wa ijadu waɗannan matakai guda hudu su ne matakan imani da kaddara Allah ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil to malamai sun yi bayani daki daki akan wannan domin su yi martani ga waɗanda suke da aqidar cewa babu babu kaddara wato ubangiji bai kaddara abubuwa ba la qadara wal amru unuf tun zamanin kananan sahabbai waɗanda suka zo da ƙarshe ƙarshe aka samu wannan bid'a din ta fara bayyana bid'atul qadar bid'atul qawli bil qadar in kan ji an ce an kan ji an ce wani kadari ne an kana karanta tarihi sai ce wani kadari ne ana nufin wanda yake korewa ubangiji kaddara ta ubangiji bai rubuta komai ba duk abin da ka gani ya wakana a lokacin ya wakana sai ya wakana ubangiji ya san a wani fa yayi abu kaza lokacin an zo an garawa sayyidina Umar sayyidina Abdullahi dan Umar aka gaya masa cewa ga wani can ya bayyana a Dimashq ana ce da shi Gailan a Basra ana ce da shi Gailan yana cewa la qadara wal amru unuf babu qaddara al'amarin duk da ka gani sabo ne Abdullahi dan Umar ya ce to ka je ka samu wannan mai aqida ka gaya masa Abdullahi dan Umar ya ce bari minhu ba shi ba shi ni a matsayina na sahabi da Abdullahi ka je ka gaya masa ba ni ba shi dan kuwa na ji hadisi daga mahaifina babansa Abdullahi dan Umar na ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a Umar yake cewa ya- ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallama ana tambaye shi game da rukunan imani ya kawo hadisin Jibril hadisin Jibril أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شي دولة نباب وأنت زي زمامون لي سيأي إيماني لقدرة أبنجزي الخير سا وشر saboda haka dole ne in kana so ka zama mumini cikakke sai ka da cewa komai ubangiji ya rubuta shi ya kun ya ya taskake shi gabanin haka ya san abun sannan ko babu abin da yake wakana cikin ilimin ubangiji sai abin da ubangiji ya so to wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da mataki na uku na imani da mataki na biyu na imani da kaddara yace ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir lalle yin haka ga Allah mai sauki ne sai ubangiji kuma sai ya faɗi hikimar imani da kaddara imani da kaddara tana da hik- akwai hikima ba haka kawai ubangiji ya ce ka yi imani da kaddara ba sai dan akwai wani ruhu akwai wata garaba akwai wata hikima ta ubangiji da take karkashin imani da kaddara ce likai la ta asau halama fataku dan kada ku yi bakin ciki ga abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima ataku kada ku yi farin cikin girman kai mun ga fariya da abin da ya ba ku wallahu la yuhibbu kulla muhtalin Allah baya san dukkan wani mai girman kai fahurin mai cika baki mai nuna isa mutumin da zai imani da kaddara imaninsa da kaddara idan har na gaskiya ne zai haifar masa da wasu abubuwa kamar haka na farko zai haifar masa dogaro ga Allah zai ji ya dogara ga Allah ko da kuwa akhadha bil asbab an ce idan kana jin yunwa ka nemi abinci ko wannan sabab ne na ka ko- ka kawar da yunwa din shine sababin da ubangiji ya sanya dan kawar da yunwa ko idan baka da lafiya ka nemi magani wannan sabab ne ubangiji ya sa dan kawar da cuta to yayin da kake riko da sababi idan ka yi imani da kaddara wannan riko da sababi bai hana ka dogaro ga ubangiji domin ka san shi ne ya kaddara sababin ya kaddara abin da sababin yake haifarwa an gane ko in Allah ya ga dama sai kai ta narkar abincin ya hana ka koshi akwai waɗanda Allah yake jarraba su da irin wannan cutar su ci su ci su ci ba za su koshi ba ya ci da an jima kuma yana ga abinci zai ji ya fi kowa haɗama jarraba ce ta ubangiji gashi akhadha bisabab lakin Allah lam yuqaddir al-musabbab lam yakhluq al-musabbab takhallafa al-musabbab ma al-akhdh bisabab wani zaka samu yana ta rashin lafiya yana rashin lafiya an gaya masa magani iri kaza iri kaza iri kaza ya je ya nemi maganin ya sha dan da ya samu sauki wani kuma yana irin wannan rashin lafiyar wataƙila ma ba ta yi tsanani kamar ta wancan ba a sifanta masa wannan maganin ya je ya nema ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha har ya sa kafa ya ture ce wannan maganin bai da amfani na sha na sha na sha ya koma duk inda ya je a ce ai wannan cutar taka wannan ne maganin ta ubangiji bai ga dama ba ya halicci warkewar tare da wannan cutar domin Allahu huwa tabib fa idza maridtu fa huwa yashfi ubangiji shi yake bani waraka in na yi rashin lafiya a shan magani al'akhdhu bis sabab ne idan ina yi imani da kaddara ubangiji shi yake kaddara sabab shi yake kaddara musabbab in na yi wannan imanin to ba zai hana ni dogaro ga ubangiji ba ko da na riko da sabab an gane ko an sawo kattun masu gadi ka zuba a kofar gidanka ka ba su wato manya-manyan makamai kana kana da yaƙinin cewa babu wani duk yadda ya kai ga shakiyanci ya girka ko wannan guri to ya kamata kakka manta da Allah idan za ka kwanta yi addu'a nemi hirzi a wajen ubangiji an gane ku duk irin tanadin da kai ka koma ga ubangiji fa iza azamta fa tawakkal ala Allah to kaga imani da kaddara shi zai sa ka yi wannan don ka san waɗannan waɗanda ka sa masu gadi ɗin a iya kawo waɗanda suka fi su zo su gama da su kuma abin da baka so same ka don haka ashe ubangiji iya ga dama a suna nan ma Allah ya jefa musu bacci ko sha'afa ko su zama su ne ma mahayintan da za su juyo kanka Allah so imani da kaddara yana sanya rahatun nafs wato zuciyar mutum ta zama kullum a nitse ba tare da tashin hankali yana kuma alilatul qalb domin ya san kowane abu ya faru innama hasala bi qalbi bi qadarillahi wa qada'i babu abin da zai faru gare shi sai abin da Allah ya so sai abin da Allah ya hukunta idan ka san wannan to ba za ka samu mutum mai yawan raki ba mai yawan ƙoren mai yawan kurmatu mai yawan koke-koke mai zubewa a gaban wurin Allah yana neman tallafi ya manta cewa ubangiji shi ya rubuta masa kuma shi zai yayi masa imani da kaddara yana sa wa zuciyar mutum ta zama da ɗau a nutse ba tare da tashin hankali ba za ka ga baya da shi amma kullum ka ga fuskarsa kyalkyali take cikin walwala yake cikin fara'a yake kace ya fi kowa ya fi kowa samu wannan imani ne da kaddara imani ne cewa Allah shi yake rubutawa sannan imani da kaddara yana kawar da jiji da kai lokacin da kaga ka samu abin da kake muradi ba za ka yi jiji da kai ba in kai mumini ne domin ka san wannan ni'ima ce daga ubangiji Allah shi ya kaddara maka wannan ni'ima dan ya ga za ka gode masa ko ba za ka gode masa ba idan ka gode wa Allah kamar wannan jiji da kai ubangiji ya kara maka akan wannan da in shakartu la azidannakum har idan kuka gode zan kara mu imani da kaddara shi zai sa ka fitar da jiji da kai dan kaga kayi harkar kasuwanci ka ci nasara baka cewa ai mu duk inda aka buga da mu kwararru ne anan ba da za a kai mu a ba ka ba ni kamar wani a ce wai suwa da suwa da ai na ai na ai sai dai abu kaza ban sa hannu ba wannan jiji da kai ne babu imani da kaddara tare da shi inda ya yi imani da kaddara zai san cewa ubangiji shi yake rubuta wannan imani da kaddara har ila yau yakan kawar da ainihin damuwa lokacin da ka rasa abin da kake so lokacin da abin da kake so ka rasa in ka yi imani da kaddara ba za ka damu ba Allah ya ce da kai la ta sau alama fatakum wannan hikima din ubangiji ya faɗa kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka rasa abin da ya tsere mu kun ga Allah sai ya amfani da kalmar fatakum abin da ya kubuce muku idan aka ce abu ya kubuce maka me yake nunawa eh a in aka ce ya kubuce maka kana sa rai zaka samu sai kawai ka ji ya abin ya ya fita daga hannunka haka ne abin da ya kubuce maka shine abin da ka kwallafa ranka akan sa zaka samu har ma watakila ka fara sakankan cewa abin nan da wuya bai zo hannunka ba watakila in wata dukiya ce har ka fara ci mata bashi ko to sai kawai fatsahan sai ka ji abin nan ya kubuci wannan ya fi ciwo sama da abin da baka sa rai ba abin da da ban baka sa rai ba ba ka jin damuwa an gane ko don ainihin ya kubuce maka talaka kake lomar yau da ta gobe sai ka wahala kake samun ta dan kawai an ce maka jirgin alhazai na karshe ya tashi za ka damu dan ba kai a ciki ko abin da zai dame ka da ban ba ka sare cewa jirgin dan na karshe da kai zai tashi amma mutumin da ya biya kuɗi ya wahala aka zo da shi a airport aka aje shi sati biyu uku ya ya ƙunzu ya wahala sai a ce ai jirgin karshe wancan shi ne jirgin karshe sai a daga kansa ana nuna masa yana bacci cikin dare yana jira a tada shi a ce zo a shiga sai a tada shi a ce kaga jirgin karshen da ya zo ya tashi wannan shi ne jiban ciki saboda shi ne yake ganin abin da yake ganin zai samu ya kubuce masa to shi yasa ubangiji sai ya faɗi wannan da kai la ta sau alama fatakum imani da kaddara ku san cewa Allah ya rubuta komai da komai Allah ya yi haka ne da hikima idan kuna da wannan imanin ba za ku kashe kanku ba don wani abu ya kubuce muku wala tafrahu bima ataku ba za ku girman kai farin cikin girman kai ba tafrahu anan farin ciki ne na girman kai irin wanda Allah madaukakin sarki yake gaya mana kisar karuna inna karuna kana min qawmi musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulu quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin la tafrah ba suna nufin kada kai farin ciki kai dariya kai murmushi ka saki fuska ba a'a wanda ya wajibi ne kowa ya zama mai haka suna nufin kada ka dinga dinga nuna dagawa kana ainihin nuna ka isa ka fi kowa kana taka mutane kana gaya musu baka kana ci musu fuska dan kai Allah ya baka dukiya kada ka yi wannan idan ka yi imani da kaddara za ka san cewa dukiyar nan ba ta zo hannunka ba sai da ubangiji ya rubuta cewa za ta zo sai da ya ga dama ta zo hannunka din sai da ya halicci dukiyar sannan ta samu zuwa gare ka na ka san cewa komai ubangiji rubuta shi yake dan menene za ka yi wa mutane girman kai ba za ka san cewa su ma yau Allah ya rubuta musu ba gobe sai su tashi sai su tashi masu arziki wataƙila su tashi da arzikin da ya fi naka da ya fi naka amfani ya fi naka yawa ya fi naka komai Allah yana iya yin wannan saboda haka kada kai farin ciki idan har ka yi imani da kaddara to ba za a samu wannan farin cikin girman kan ba shi wala tafrahu bima atakum sai Allah ce wallahu la yuhibbu kulla muhtalin Allah ba ya san duk wani mai girman kai domin ya ga ya samu wani abu ko ya samu wadata ya dinga girman kai fakhur ya dinga cika baki ai shi ya samarwa da kansa wannan abu ba fitukan nan da nake yi ka duba tun safe zan fita karfe biyar karfe shida na safe ina kasuwa ba zan dawo ba sai ana kira sallar magruba a ce duk wahalar da na sha ta tashi a tutar babu ai ba zai yiwu ba ka duba ni ne na taka kafa na jihu kaza na jihu kaza ni na yi kaza na yi kaza yana ta cika baki kaga wannan bai imani da kaddara ba da yayi imani da kaddara Allah ya rubuta masa wannan abu ba zai cika baki ba saboda haka imani da kaddara yana gadarwa da mutum waɗannan abubuwa dogaro da kai nutsuwa ta zuciya kawar da girman kai da jiji da kai sannan kuma kawar da damuwa sannan kuma ainihin godiya ga ubangiji akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum Allah maɗaukakin sarki ya cika shi wannan ayoyi da cewa الذين يبخلون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah ya sifanta waɗanda ba su yi imani da kaddara ɗin nan ba masu girman kai masu nuna isa masu nuna su suka samarwa da kansu dukiya dabara su ce da iyawarsu da ƙwarewarsu a harkar kasuwanci ta saman musu ko ko a'a karfinsu ne da jarumtarsu yasa kowa yake shayin su ba su yi imani da kaddara ba Allah ce to waɗannan su ne allazina yabkhaluna suke ruwa su ne waɗanda suke ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suke umartar mutane da su yi ruwa wa man yatawalla wanda duk ya juya baya فإن الله هو الغني الحميد للي ألا شيني تكتم موداتي شيني كما الحميد وند أكي قودي مسح wato wanda bai imani da kaddara ba shi za ka samu yana rowa da dukiyarsa baya ciyarwa fi sabilillah domin gani yake yi idan ya ciyar fi sabilillah za ta rabu jarinsa zai yi kasa zai zai ainihin talau zai zai talauci saboda haka sai ya zama mammako ya dinga rika dukiyarsa baya son bayarwa da ya yi imani da cewa Allah ya rubuta komai babu abin da zai shiga ko ya fita na dukiyarka sai abin da ubangiji ya riga ya rubuta da ba zai rowa da dukiyarsa ba cikin wajen ciyarwa fi sabilillahi ba zai yi wannan ba amma saboda ya karyata da kaddara a aikace in ba bai karyata a baki ba a'a aikinsa yana nuna cewa imanin nasa akwai rauni to zaka samu a wajen ciyarwa fi sabilillahi shine marwaci kuma wa ya'muruna nasa bil bukhl ba wai kawai shi yin ruwa ba a'a zai kuma umarci mutane ma su yi ruwa wannan shine gaya wato kaiwa matuƙa ga ruwa mutum ya yi ruwa ya hana ya yi ruwa sannan kuma ya sa wasu su yi ruwa bayan shi ya yi sharri kuma ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ba shi kaɗai ruwan ya ci ba a suna da yawa ya jawo wani ma ya ruwa akwai waɗanda su ba za su yi ba kuma har kullum za su shige gaban mai yi kai yayi musamman waɗanda suke ɗan kulun masu kuɗi ɗan kulun ɗin nan sun fi kowa ruwa mai kuɗi mugunta ba za su koya alheri ba musamman su ga cewa wani aikin addini amma za su iya basu za su iya bashi wata gurguwar shawara ai ya kamata yadda Allah ya baka wadatar nan a ce wannan gida da kake ciki ba shi kake zaune a ciki ba ya kamata a samu maka gida ƙato a kan ruwa gina gida a kan ruwa kuma kamar ka a ce koyaushe kana zaune ba ka dan yawa yawatawa ka dan miƙe kafarka yar dubai din nan yar dan gurin nan da ake zuwa ingila da abin nan kasashen turai din nan ba za ka je ainihin ka ciyar da kwaye idan ka irin abin da duniya take ciki ba sai ta ba shi shawara saboda in ya tashi tafiya da su zai za a sai a musu tikiti za su je su gani a bulus a banza amma kuma da wani ya zo yana yana so yi bayani cewa akwai wani masallaci da ake ginawa ana buƙatar taimakon dukiya sai ka ga sun shige gaba ƙarshe za ka ga wasu ma su za su yanke abin da za a bawa ba za su bar alhaji ya yi magana ba ce a ba to shi kenan ai alhaji sai a ba su dubu biyu ko dubu uku ko ya yi farar ya ce shi da alhajin sun ba da dubu uku ko ba za ka iya magana ba abun ke alhaji ne in ka matsa sai alhajin ma ya hana ka kaga yabkhaluna kuma wa ya'muruna an-nasa bil bukhl yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wadannan su ne sharrun nas mun ba sa san alkhairi kuma ba sa san wasu fi alkhairi to duk wannan akwai rashin imani da kaddara yana haifar da wannan yana haifar da wannan Allah ce wa man yatawalla duk wanda ya bada baya ya bijirewa kiran da ubangiji yake yi ko kiraye kirayen da yake yi na a ciyar fi sabilillahi ya sa kafa ya ture yana ganin kamar in yayi haka wasu yayi wa gata yana kamar ya taimaka wa addinin Allah ya yi wa Allah gata saboda haka shi bara ya ruwa bara ya bada kaɗan to ya sani fa fa inna Allah huwa al-ghaniyyu Allah shine mai cikakkiyar wadata Allah ya wadatu gaban kowa ya yi wannan su antumul fuqara ila Allah Allahu huwa al-ghaniyyul hamid ko kuke da wato bukatuwa zuwa ga ubangiji ubangiji shi ke da cikakkiyar wadata wadatar da babu bukatuwa a cikinta ta gaba ko ta baya kan yi baya bukatar komai a gurinka ka bayar ko ka ka bayar ka yi imani ko ka ka yi imani wannan ba shi zai kara wa mulkin ubangiji wani abu ba kafircin mutum ba zai kara ba zai rage masa ba imaninsa ba ba zai kara masa komai cikin mulkinsa ba shine algani wanda yake da cikakkiyar wadata alhamidu wanda ake gode masa idan ka san cewa wadata ta hakika ita ce wadata ta ubangiji me zai sa ka yi ruwa gare shi wanda shi ne zai musanya maka da abin nan da ka bayar shi yake da wadatar da ta fita ka saboda ka in ka bashi shi zai baka muna ga ko a ko a mu'amala ta mutum da mutum mutane sun fi jin su kyautata wa mai kuɗi saboda sun san in suka bashi in ya tashi zai ruɓanya musu sai ka ga mutum da kuɗinsa da wadatarsa da komai nashi amma aka tashi sallah sai ka ga wani wanda bai kai shi wadata ba ya tura masa ragunan sallah alhajin na yana iya wadatar da unguwar da ragunan sallah amma da haka ga wani ya tura ragunan sallah aka ba shi wannan raguna din shi ya san ragunan da shi kuma yake bukata ragunan da ba shi ba kalala bane to idan ka san cewa ubangiji shi ke da wadata cikakkiya to a nan ne za ka san cewa abinda duk za ka bashi ba zai taɓa zubewa a ƙasa ba abinda ka san cewa in ka ba wa wani wanda kake jin yana da shi wata rana zai sakanka maka to ubangiji shi ke da cikakkiyar wadatar da zai maka wannan wannan a cikin wannan aya akwai ainihin tsoratarwa akwai kuma faɗakarwa da umarni sannan kuma da nuna cewa abinda za ka ciyar fi sabilillahi wannan yana komawa ne ko amfaninsa yana komawa ne gare ka kai da ka bayar ba ga ubangiji ba domin Allahu huwal ghaniyul mutlaq shine mai cikakkiyar wadata Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu dangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in idan hukunci da aka yi wa mutum bai gamsu da shi ba hadisin ko shi ne hadisin abu huraira na cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الزيد فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به بالكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى ولا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى, فقضى به للصغرى hadisin yana cewa wasu mata guda biyu annabi yana faɗi cewa wasu mata guda biyu kirkeci ya zo suna da 'ya'ya kirkeci ya zo ya cinye ɗan ɗaya daga cikinsu sai ɗaya ta ce ɗanki ne aka cinye ɗaya kuma ta ce a'a ɗanki ne aka cinye sai suka kai hukunci zuwa ga annabi dawud alaihi salam sai annabi dawud ya hukunta cewa wannan ɗa na babbar su ne babba daga cikin su biyu saboda haka suka fito sai suka samu Sulaiman dan annabi Dawud alaihi salam suka ba shi labarin abin da ya wakana sai annabi Sulaiman sai ya ce ku zo min da wuka in tsaga musu shi in raba musu shi su biyu ko wace ta daurabi sai karamar ta ce a'a bai kamata a yi haka ba Allah ya ji kanka ka a bar mata dan nata ne sai ya ce a tun da haka ne to naki ne wato da nata ne ita ma waccan da ta ji tausayin abin da za a yi ba za ta yi da'ayin kaɗanta ba buris da ta yi ta yi shuru ana cewa a kawo ka alama cewa ba ɗanta za a yanka ba ba da za uwa ta yi shuru a yin kaɗanta to shin wannan ya nuna kenan idan aka yi wa mutum hukunci bai gamsu ya ɗaga hukuncin zuwa ga wani wannan a wato ita shari'a ita ke tsara wannan akan yi shari'a idan alkali ya yanke hukunci bisa ga ijtihadi bisa ga ijtihadi to ba a warware wannan hukunci da yayi a ka'ida ta shari'a musulunci amma idan ya yi kuskure musamman a manyan mas'aloli idan ya yi kuskure a cikin manyan mas'aloli waɗanda suka shafi a suka shafi misali jini zubar da jinin wani ko ƙwace dukiyar wani ko raba wani da matarsa da salwantar da 'ya'ya wannan irin abubuwa masail da malamai suka faɗa ana iya warware hukuncinsa amma idan karamar matsala ce misali rikici akan bashi wanda ya ci bashin wannan wannan bai biya ba na ce a ai daman mun yi da shi bayan wata biyar zan bashi yanzu kuma wata hudu ne saura wata daya idan alkali ya ce to shikenan dole kai ka ɗaga masa kafa zuwa wata biyar alhalin ko ba haka aka yi ba watakila sati biyu ne ma amma dai shi mai cewa wata biyar aka ba shi ya fi iya magana ya fi iya zalaka saboda haka sai ya gamsar da alkali alkali sai ya ba shi wata biyar din kaga wannan ba zai cutar da kowa ba duk da cewa watakila zai ji ba daɗi an jinkirta masa kuɗinsa sama da yadda suka yi to wannan kaga ba zai ba zai hana ba zai ce a tayar da hukuncin alkalin ba amma idan hukuncinsa ya kunshi kuskure karara wannan malamai sun ce wajibi ne a tayar da wannan hukunci din amma bisa shubuha ne ko bisa hujjoji wanda ba za su iya bayyana karo na farko ba ba a tayar ba a tayar da hukuncin alkali matukar bai zama hukuncin nan babu bane wanda shine abin da suka faɗa za ku ɗaukar tsara yana shiga ƙarƙashin wannan ne idan ya kasance ana tuhumar shari'ar da shi alkalin yayi ba ta yi ba saboda wasu kurakurai da ake gani to a iya samun wanda ya fi shi sanin makamar abin ko wasu da wasu masu yawa waɗanda suka fi wanda suka yi waɗancan su sake zauna su dubi shari'ar su iya yanke hukunci saɓanin yadda shi ya yanke ko kuma su tabbatar da abin da ya tabbatar wannan ayar da take cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin wannan ayar tana magana ne akan saɓani da yake tsakanin musulmi da kafiri ko ko a'a har ma musulmi ayar ta saki maganar ne a sake saɓani gaba ɗaya Allah da ya ga dama da sai ya sa mutane su zama a dunkule abu daya aqidar su daya manufar su daya alƙiblar su daya fahimtar su daya amma ubangiji bai so haka ba sai ya sanya su daban-daban wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk sai wanda ubangiji ya ji kai wanda ubangiji ya ji kansa zai nuna masa abin da yake daidai ne zai nuna masa gaskiya ya iya tsamar da shi daga cikin wannan sabanin fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji shi yake shiryar da wanda ya so ya shiryar da mu'minai su iya gane gaskiya cikin rugunsin maganganu ko rugunsin ayyuka su iya tsamo gaskiya daga ciki ubangiji in ya ga dama yana wannan shi yasa annabi yana daga cikin addu'arsa ihdini limakhtalifa fihi min alhaqqi bi idnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim addu'a ce da annabi yake maimaita ta ya ubangiji ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya a cikin duk abin da aka yi sabani akan sa ba hujja bace dan an yi sabani akan abu ka ce kowane abu mutum ya ga dama ya dauka ce ai abin lalibe ne a duhu ai kowa lalibe yake a duhu saboda haka ba tabbas wannan ka gani ka dauka wannan ma ka gani ka dauka wannan hayaniya ce abinda ake cewa sabani ba tasiri abinda babu nassi a ciki amma abinda su yake da nassi karara wani ya kama wata hanya daban ya saki hanyar nassi din ba cewa a bi shi ai ba komai ka bi shi din ka ga ina zai kai ka Allah ya wannan hadisin da yake cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim yi tawassali da jahi na wato daraja ta domin daraja ta babbace a gurin Allah wanda ai bai da ma asali ba ma magana sahihi yake kuma sahihi ba bai da ko isnadi wani rubabban hadisi ne marasa mara tushi wanda ba a san ma gidansu ba daga ina ya fito ba a sani ba bai da gida bai da kabila bai da kauye bai da jama'a ba kun sa akwai hadisin da yana da isnadi sai dai a cikin isnadin wasu ruba-ruba ne a hadisin nan yana da isnadi amma rubabbe ne amma a kowane hadisin kawai tsuntuwa ne ba a san daga ina ji aka jiho shi ba to irin wannan hadisan kenan tawassalu bi jayi fa inna jayi wani iblis ne wani shaytan ne jiho shi ba a sani ba ba wanda zai cewa ga daga inda ya fito to zai zama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yace yana da gidaje ya zai ba da zakkar gidajen nan zai dan wani gida ne ko ya zai a ya dan wani gida ya ba da zakka idan kana da gidajen haya a ka'idar zakka ba a ɗaukan gidaje a baya kuma gidajen haya ba a yi wa su wato kimar gidajen zakka ka ce gidajen nan kowane ɗaya in aka ce an sa shi a kasuwa zai kai miliyan uku saura kana da su ga su nan ba za ka kimanta su ka ba da zakkar a'a ba haka ake ba idan kana da gidajen haya ko kana da motocin haya abinda suka suka ainihin haifa maka na na na, na dukiya su kake lissafawa ka fitar musu da da zakka an gane ko ba su gidajen ba abinda suka haifar idan gidajen haya ne nawa ka tara da wannan gidajen har shekara ta zago wa wannan kudin to shi zaka fitar da zakka ba ruwanka da kimar gidan an gane ko haka na motoci gare ka na haya haka na in babura gare ka na haya ba ka ainihin kiyasta kudin waɗannan babura ko motoci kudin da suka tara suka aje shekara ta zazo a kan kudin su waɗannan kudin in sun kai nisabi su ake fidda wa zakka ba kimar abin da kake ainihin jujjuyawa ko kake amfani da shi wajen samar samar da kudin shiga ba an gane ku haka nan mai kantunan kantunan da mai kantuna kantuna a kasuwa ya bada haya kudin da yake karba daga gurin masu haya su zai kimanta ya fidda wa zakka ba kantunan ba amma mutumin da yake sayan fili ko ya sayi gida ya sayar ya saya ya sayar an gane hukuncin sa ya sha bambam mutumin da zai sayi fili kwana wata ɗaya wata uku in ya gama ya saya da riba ya sayar masa gobe kuma ya sayi wani wannan filaye ko gidaje kadara ne haka nan bai sayi motoci misali ya sayi mota ya sayar ya sayi mota ya sayar wannan motocin kadara sani an gane ko in ya tashi zakka zai lissafa kimar wannan motocin da waɗannan gidajen akwai bambanci tsakanin wanda yake sana'ar sayan gida ko fili ya sayar da wanda kuma ya sayi gida din ne yana ya zuba yan haya an fahimta wannan daban wancan daban kowanne ga yadda zai zakka ina fatan an fahimci wannan na'am sai sun shekara in suka shigo hannunka sai sun shekara abin da ya shigo hannunka ya kai nisabi sai ya shekara ana baka kuɗin amma ba su kai nisabi ba ka fahimta kana kashewa har shekara ta yi ana karɓa amma ba su kai nisabi ba har yanzu zakka bata hau kanka ba ka fahimta sai lokacin da ka karɓa ka ajiye ka karɓa ka ajiye ka karɓa ka ajiye sai suka kai dubu ɗari biyu da talatin misali ko da talatin da biyar nisabin zakka suka kai wannan nisa suka kai wannan kima to shi kenan wannan dubu ɗari da talatin ɗin ta shekara a gunka to in ka tashi za ka fi masa zakka abin da duk ya ɗora a kai za ka yi lissafi da shi an gane ku abin da duk ya ɗora a kai bayan dubu da talatin ɗin nan ta shekara ka fahimta ka fara lissafi nan bayan ta cika dubu da ɗari da talatin sai ka fara lissafi daga watan watan rabi'u rabi'u sani da muke ciki sai ka fara lissafi yanzu kudin ka sun kai dubu talatin dubu ɗari biyu da talatin wata na gaba ko watanni na gaba sai ka kuma karɓa kaga za ka ɗora akan wannan to za ka ɗauko lissafin nan tun daga rabi'u sani ne in wani rabi'u sani din ya zagayo sun cika shekara guda to za ka fitar musu da zakka jumillar su gaba ɗaya ba wai dubu ɗari biyu da talatin kawai ba jumillar duk abin da ya riga ya shigo hannunka gaba ɗaya in dai sos ɗinsu guda ɗaya ne inda ka samo su guda ɗaya ne idan wuraren samun su daban-daban wannan kadarar kashi da kake kasuwanci ka samu wancan kuma a wani ne zo baka kyauta idan aka baka kyauta wannan kuma baya shiga cikin waɗancan shi kuma daban yake ko kuma a'a wani na kusa sai ya rasu wanda kana da gadonsa sai ka ci gadonsa abinda ka samu ta hanyar gado ba za ka haɗa shi da wancan ba shi kuma lissafinsa daban ina fatan ka gane abin da sauki amma kuma ana ruwa ko nawa ya karba ai ba wacce aka ana cewa nisabin yana farawa ne daga haka fahimta in ka karbi miliyan kaddara ka karbi miliyan goma ba a yau yanzu ya shigo hannu miliyan goma to sai shekara ta zazo akan miliyan goma sai ka fitar masa ya kuma masa da abin da ya tsoro a kansa ba ya halatta mutum ya shafa man gashi domin gemun sai ya fito to wanda ya tsagu ya tsagu sai ya yi sunna ba matsuwa shi wannan Allah ne yake ba da shi zalika fadlullahi tu'tihi man yasha fara ka ba sai ka matsa wa kanka ba ka iya shafa wani yaki yaki fitowa in ka shafa ya fito shikenan ba wani abu amma dai ba ba ba ba ba sai ka matsa wa kanka haka ba haka za mu haƙura da abin da muka ji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi